Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Wannan shine darasi na biyu akan bude YouTube channel. To darasi na biyu abin da ya kunsa shine mallakar Google account ma'ana Gmail. Sai kana da Gmail sannan zaka iya bude YouTube channel. Wayanda suke da Gmail za su iya ajiye shi. Na san mutane da yawa suna da Gmail, wayanda ba su da shi kuma a wannan darasin namu zamu nuna muku yadda zaka bude saboda shi wannan Gmail din da kuke gani dole sai ka mallake shi sannan za ka samu damar bude YouTube channel wanda zai dinka nuna maka zai zama kamar a ce maka ka sa email ne sannan kuma zai ce maka ka sa password ɗinka wanda kuma dole sai ka bude na Google ma'ana Gmail din kenan Gmail din da nace zan nuna muku yanda ake bude shi shine duka ya kunsi gaba ɗaya abubuwan ka na YouTube channel idan ka rasa shi ka rasa channel ɗinka to kowa sai ya kula sannan kuma ya kula da sa masa password mai kyau to ku biyo mutum daga farkon bidiyon nan namu har karshe za ku ga yanda za mu buɗe google account ɗin yanda kowa zai karu kuma yanda ba za a bar kowa a baya ba ku biyo muku ku sha kallo kamar yadda na ce zan nuna muku yadda ake buɗe email ma'ana gmail google account kenan shi wannan gmail din da zamu bude muku shine abin da kamar a ce maka ne abu da ya kamata nan farko mafi mahimmanci da zaka ce zaka bude channel da shi dole sai da shi ake bude youtube channel to ya zamu yi mu hada shi sai mu zo cikin wannan din mu ga guri dan da muka yi wannan sai ka zo ka shiga cikin browser ka yanzu kamar nan gurin ga browser mu nan sai mu zo sai mu shiga chrome zaka iya shiga a firefox zaka iya shiga a safari zaka iya shiga a google chrome zaka iya shiga a a bolt za ka iya shiga a opera za ka iya shiga a duk kalar browserji to amma mu a nan gudun sai muka ɗauki google chrome saboda na san kowa ma ita yake da ita yawanci kowa yana da ita kan waya sai ka zo sai ka danna akai kana dannawa akai ga guri nan da aka rubuta sama a saman nan sai ka zo sai ka rubuta gmail kawai ka rubuta gmail kun ga haka sai ka ce .com kun ga kana sa gmail.com sai ka zo sai ka yi sacin kana danna sai ka jira sai mu jira mu gani me za ta yi kun ga me ta nuno mana haka tana nuno maka haka yanzu hada gimar da muka ce zami tana nuno maka haka sai ka zo nan gurin ga guri nan da aka rubuta nan gurin aka ce create account da wannan dole sai da shi za mu bude youtube kowa sai ya iya shi wanda ba su da shi su koya tun yanzu saboda ba masu adin dinga barin mutane a baya shi sa muke yin abubuwan a hankali hankali sai ka zo sai ka danna akan create account din nan kana danna akan create account ga guri nan da aka rubuta for myself kakkamanta sai ka danna akan nan for myself din nan nan gurin gashi nan nan gurin da aka rubuta for myself sai ka zo sai ka danna ma'ana na nan sai ka danna akai kana dannawa akai kar mutum ya je danna a wani gurin yanzu misali kun ga haka ya bude sai mu zo nan gurin sai mu rubuta misali bari mu rubuta mahadi aka ce first name ma'ana ka na farko sai ka rubuta mahadi misali ni sai na rubuta mahadi second name sai na rubuta tech misali mahadi tech ko nan gurin kuma anan ake so ka zaba kun gani kafin na danna sai suka rubuto min a nan gurin kun ga sun zabar min email da kansu to amma ni ba wannan nake so ba wannan na rubuta mahadi tech sun rubuta min ba shi nake so ba na san ina ne ma ba dole in samu ba sai suka bani dama in zaba a cikin wayannan gashi nan wayannan mahadi tech kun gani tech mahadi 2 at gmail.com ba na son shi misali wannan ma misali tech mahadi maditech 65 shi ma ba na shi ga mtech 6950 shi ma ba na sa kun gani sai a ce maka kamar to wanne kake so ka zaba sai ka zo zaka iya zuwa ka rubuta wanda ga dama a nan gurin amma a cikin wayanda suka baka na nan gurin wayannan guda uku idan wani yayi maka zaka iya zuwa sai ka rubuta shi a nan sama to ni gaskiya a cikin nan ba wanda ya sai nake so zan zabi nawa na kaina sai ka zo sai ka goge wannan in baka san wayannan da suka nuna ma guda uku kana so za ka zaɓi naka na kanka kun ga haka sai ka zo sai ka duba sai ka zaɓo wanda kake ganin ba za ka yi wannan amfani da shi ba idan ka zaɓa idan an taɓa amfani da shi za su ce maka an yi amfani da shi amma wayannan guda ukun da suka nuna muku na ƙasa idan ka zaɓe su ba wanda ya zaɓe su su sun baka shawara suka baka na ra'ayi to amma ni yanzu wanda nake so daban wanda suka bani daban sai misali yana zo na rubuta mahadi tech misali 2050 kawai ni haka nake so a maimakon waɗannan na kasan da suka bani sai na zo ni kuma ga wanda nake so mahadi tech 2050 kula da shi kun gani wayannan na ce mahadi tech 2050 idan an zaɓe shi za su turo min sako su ce min ai an zaɓa kun ga me mahadi tech 2050 sai ka zo nan gurin sai ka saka password ɗinka yanzu bari mu saka password ɗinmu bari mu sa mahadi mahdy sai in sa tech 2050 to idan ina so kun ga ya nuna min haka da star star ba a ganin password din idan kana so ka ga password din sai ka zo sai ka danna akan nan gurin ka gani wanne ka rubuta kar ka yi miskila kun ga haka ina nuna kun gani me ya nuna min mai gashi nan a nan gurin ya rubuta min mahadi tech kun gani 2050 to sai ake so nan gurin again sai suka kara ce maka kai confirming ma'ana ka kara rubutawa a ƙasa password din naka su tabbatar eh shi kake nufi sai yanzu misali kun ga ME ta capital letter ce mahadi sai tech kun gani me sai sa 2050 kun ga na zaɓi email dina na saka password sai ka zo nan gurin da suka saka sai ka saka next a nan gurin kana danna akan next haka bar ku gani idan email ɗinka ba daidai bane za su ce maka an ɗauki email ɗinka kun gani to ba ɗauki email ɗina ba to nan gurin abin da ake nufi da nan gurin shi ga guri nan da suka ce maka in ka kula sai suka ce maka ka saka phone number amma optional ne nan gurin to wannan yana da matukar amfani a wajen buɗe youtube channel kowa ya kamata ya saka lambar waya misali ka sa lambar waya da ka san idan ka manta password ɗinka za su ce za su tambaye ka ita wadda idan ka manta za su ce eh akwai wata lambar waya ka da ta kare da kaza kaza kaza to mecece ga lambar waya ka faɗa mana ita sai mu buɗe maka to yana da kyau ka sa wannan ita ce recovery number ce idan ka manta sai ka zo sai ka saka 0 misali barin sa 081 22 150 in gani sai sa 219 misali wata lamba ce tawa wannan kuma recovery email din nan shi ma yana da kyau za in kana da email guda biyu misali gmail biyu ne da kai sai ka zo ka saka shi a nan gurin misali to gmail din naka idan ba ka saka shi ko da a ce shi ma ka manta password za su ce za su turo maka ta cikin wannan gmail din da ka saka wannan gmail din shi recovery ne ba yana nufin kuma ba za ka saka email din da ka kirkira ba wanda misali kake amfani da shi a da wanda kake da garanti a kansa ko da a ce famanta password ɗinka za su ce za su tura maka shi akai sai ka zo nan gurin sai ka saka email din amma optional ne a gurin gunga gurin da suka rubuta sun rubuta optional ba dole bane amma yana da kyau shi ma in kana da wani email din sai ka saka a gurin ko yahoo ne ko menene idan ka manta password ɗinka za su tura mata ciki misali date of birth nan gurin kwanan haihuwa nan gurin kun ga kwanan wata gashi nan nan gurin bari nuna muku sori abubuwa na ne suke dan kun ga nan kwanan wata ah. nan kwanan wata wata nan kwanan wata nan shekara sai in zo misali in zaɓa kana zaɓa misali januwari nan gurin sai in saka ɗaya ga wata nan kuma kar ku manta mutum idan zai bude youtube channel ya tabbata ya saka shekararsa ta kai daga shekara 18 abin da ya yi sama misali bari in zo saka 1993 kun ga haka ina sawa nan gurin janda ne gashi nan janda a ƙasa ma'ana kai mace ne ko kai namiji ne sai ka zaba kana zaba a nan gurin haka kuna danna haka zai ce ma ni namiji ne sai in zaba ina zaɓa ga guri nan da aka rubuta next kun ga nan gurin next din nan sai ka zo sai ka danna a kai wannan ina nuna muku yadda ake buɗe gmail kenan saboda idan ba shi ayyukan ka ba za su tafi ba kun ga me aka ce min verify your phone number za su ci verify number waya ka lambar wayar da muka saka a recovery nan za su turo sako a cikin ta su tabbatar a eh, ita ce aka ce verify your phone number to make sure that the number is yours kun ga ka tabbata kan cewa lambar waya suna so su tabbatar da kan cewa lambar waya ta kace google will send you a text message with six digit verification code suka ce google za su turo maka da wasu lambobi guda shida na nuna tabbacin kan cewa wannan lambar da ka saka taka ce idan taka ka ga za a turo maka sakon akan lambar ka sai ka saka to yanzu bari in saka sakon akan wayata ina danna next send to za ku gani za su ce za su turo sako kun ga sun ce sun turo sako to layin ya shigo kan wayata 871341 kun ga na saka shi kana saka lambar sai ka zo nan gurin ga gurin da aka saka verify sai ka zo sai ka danna akai kana dannawa akan verify din nan kun gani haka ina dannawa gashi nan na danna ina dannawa sai ka je yes kun kana danna a yes sai ka yi kasa kana yi wa kasa ga guri nan da aka rubuta a grid shi ma nan gurin sai ka zo sorry wannan abin ya fito shi ma nan gudun sai ka zo sai ka danna a grid kana danna akan a grid gashi kana farawa haka to wannan gmail ya riga ya bu wannan shine mataki na biyu bidiyon mu na biyu kenan akan koyar da youtube channel wannan a gaba kuma zamu koyar da ku abubuwa na gaba yanzu bari ku tabbatar da gmail ɗinka ya buɗe yanzu kun gani haka gashi nan muna harkar mu lafiya kalau yanzu mun tabbatar da kan cewa gmail mu ya buɗe haka kun gani sai a ce maka aka ce mun me open on application to ina da wasu application dina to bana so sai yanzu in bude misali da web din nan zaka bude yanzu gmail ka ya riga ya zama ready sai mu zo sai ka bude da nan web amma kai in ka ga dama zaka iya budewa da wannan application din zai nuna maka application na google to kamar ku da za bude youtube ku bude ma da application din to amma ni da nake koyarwa da ta nan zan bude nan zan do in danna sai yanzu sai in danna akan use web application kun ga ina dannawa ya nuna min eh gmail dina ya yi password dina da komai ya zama ready nan gurin kun gani gashi nan nan gurin sorry gashi nan in kana so ka ga gmail din naka nan gurin da aka yi wannan layika layikan nan guda uku nan sai ka zo sai ka danna a kansu bar ku gani kana dannawa akai kun ga kana dannawa ga me ga gmail din mu nan ya fito kun gani daga nan dan sama in kuka kula gashi nan to duk wanda ya hada shi sai ya rike gmail ɗinka kun gani mahadi tech 2050 da shi za mu ci gaba da aiki har mu buɗe channel mu kai ta duk inda muke so mu kai ta duk da shi za mu dinka koya muku abubuwan channel ba sai mun kara buɗe email ba to wannan shi ne harka ta farko da ake buɗe email yanzu email ya zama ready to ina fatan kun ji daɗin wannan darasin na da na koyar da ku idan wannan bidiyon ka fara gani akan buɗe youtube channel akwai darasi da na fara yi na ɗaya zaka iya komawa ka kalle shi a sauran bidiyo na na baya saboda idan kana tsallake darussukan za a dinka barinka a baya amma wannan darasin da na yi idan ka kalla kai subscribing channel ita a yanda sauran darussukan da zan yi ba za su wuce ka ba to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar guran da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa nagode